salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna cikin muktasar khalil muna shahi na 308 kuma muna gadarar wa fasada ta can kasa duka dara ta karshe mai tsawon nan kana kai ga gajera karshen ta to an gane? Mm, to mu zo jamu أو أو ثلاثة درا أو ثلاثة دراهم من خالدة أو مقوم بهما وفسد aure ya ɓaci ƙulli ne da an in na ƙasa in sadaki ya tawaya an rubu dinar daga bada rubu in dinari waɗanda an shari'a aw salasati dirahim ko ko ya ragu ga barin dirhamai guda uku bai kai ba khalisatan wadanda ba su da algusu aw muqawwamin bihima ko ko ya takaitu barin abin da aqimanta rubu dinarin ko salatu dirahim amma in ya kai ga kimar su to aure lahi alau amma in ya takaitu ga wadanga to aure ya bacin nan. to amma zuwa ga magana da aka yi an yi akadin ga miji ya shiga da mata an yi mai magana ce cikawa. to armi ya ɓaci to mu zo watan mahu inda hala amma idan shi miji da an ka yi bai kai rubu dinarin ba an ka leko shari'a ta leko ta gani an ka ce a kiro su an ka to armanku akwai magana bai kai rubu dinarin ba sadakin da an ka yi to sai kaka an kashe so ya cika ko da ko da an kalli huli da mata to a tambahu inda kala ya cika sadaki ya kai rubu dinari in ya riga da huli awo eh abai da mala illa to bazo wa illa in ku zan bai da huli ba ka gane ko Hmm. to sai a ba shi zaɓi in bai duhuli ba tsakanin ya cika ko shirbur matanga wa in lam yatimmuhu fusika in ya ƙi cikawa to sai a buɗe armen nan ita mata ta kama hanya ta shi ma shi kama tashi hanya kowa shi zo inda za shi zaina awo mista buɗe wanda za a yi kuma da saki za a yi awo muna tare da ku eh ban ji ba sai a baka rabi hmm. illa ne ka ha dirham ya ne dirham sai a baka rabi ba sai ta idda ba ai ba duli ba awo sai ta idda ba aras eh nan wannan ran na ana kula masa almi da wani miji an gane shi ko to shi da an ka ce an buɗe auren nan in bai abin za buɗe kuma da saki akai misa za a yi da saki saboda sabani akwai zahiriya na tana cewa ana yin sadaki ko baka yi narin ba don haka muktalihun fihi bi dalaki fasfu bi dalaki to mu zo wato akwai adalci ga ga malama addini kula da sabanin Dawudu zahiri da ire-ire dai cewa ana iya aure a yi sadaki ko baka yi narin ba wani bai ce ko da takalmi ba to kula da wannan sai an ce to a buɗe amma da saki kun gada karatu to mu zo karatu aw bi ma la yamlaku ko kuma a kulla aure ka gane ko yayi sadaki da abin da bai halatta a mallake shi ina misali an ka ce kai ko mallan kama kama giya shi ya halatta a mallake giya to ne sai sadaki to in ya an ka ce abin ga kiya buɗa ne akai haka nan inda an kai sadaki da ɗa ba bawa ba aw bi izkadihi jumlatan wallahi shahi ko ba ce tace mun ina so mai alai mai gida yace lahiya yace a ni ne yana so mai ce to ni holan ban da kuma da ko da tace kai saraki na yayi ma duka jumlatan da alamai na kai mallan aw to buzo aw ka ko ko ya aure ta ba da dukiya ba ya aure ta amma wai a don a shi ka gane ko ta taba mai gaba a shi wata rana ana wasa ana wasa da irin kamar irin wasa da aka samu na murni sai mace ta shiga an ka so ita da wani sai an kai kawo tana da tana ta kobi gano sai ta mai hannu hannu kai kasa an ka ce don mi an ka ce to sakaya za a yi sai ta ce ta yadda su yi aure amma kisasin da za a yi ya zama da jin sarakinta to buɗe aka kai mallam ko kuma an kai sadaki da gudanar nan bawa ko kuma wada hulanin ko kuma an kai sadaki amma abinda abiyan sadaki dar hulanin hawo shi shi shi a sadaki yayi sharihi min wai filmu ha gidan wani na zai sai shi amma ya miƙa mata shi a sadaki ba a kan dan bi aka haka ba yi awo aw samsaratiha ko ha, ko an kai an ka kulla aure amma da sharaɗin. wannan gaba tana da tana da magana an kulla aure amma da sharadin wato shi miji ya zama mata billahi ga gidan wani dillala muna irin wannan amma ba ga aure ba ya ta gidan wani ya yi wa da za shi shi na da bukatar gidan nan ya shiga ciki a sai shi zama ne billali har a sayar da a sayan mata ta biya kuɗi da dukiyarta to wannan zama ne billali to wai shi aka daki ne kowa ne ce bai da gidane ko bai yawa wasani ko a sai a ce bai sai suwa an riga an yi aure shi a sadaki kuma wannan dillancin to mina na an kai sadaki da shi to ba yi amma banda inda an kai sadaki da kuɗi tana bi ne kuɗi amma ta shiga toya mai wayana ko kosai shina kai garka ana sai so ana tara al'ada ya biya wannan babu kuɗi ya za a jiri gare ta bara mata ta amma baran tana ko kuma sadaki an kai duka ya ba da wani abu amma sashe ne ba a san lokacin biya ba yau shi za a biya ki sayar da an kai ruwan sama to sani ko a shari ko ku sai da wani dawo bai na wurin giyabi awo aw lam yuqayyid al ajal ko ko ba qayyad ajali ba ayan salati amma yau shi za a biya ce a sai na samu awo la ala 50 sanatan ba'idi kenan dan shekara 45 na an kai salati an kai shekara 50 jama'a kaka wasa ne ko shi mutu kamin kai na kai lokaci eh ya ya buci ko kuma an kira sadaki da wani abu ba ayyanan ne amma ba idi na an yi sadaki gida ne da za a biyan sadaki da shi yana can hurasana ina ba laifi kamar kawai hurasana mai an dulusu daga sufiyan da aka ko? Eh. ne sana a kasar mashirik da aka salama gari amma babu komi waje ga ta misira min madinati ya halatta a yi sadaki yana masar amma mata na madina an kulla aure madina an kulla aure masar amma abinda za a bin sadaki yana madina wannan kusa na a kusa ma akwai ta da masar zuwa madina eh Eh? ai ba idi an kace hmm. ta gane da wasu amma ga wasu hata nan ta nan da nisan ta da kafa yanzu wani an kace biya kudin zuwa Abuja ba sai ya wata gura da hada su ba eh kuka biya mutu da yi labi bi shartu duhuli qablahu amma ba da shartin duhuli a aka sadaki ba in ka ji an ce ana shartin duhuli a aka sadaki sai wanda a kusa kwarai kama an kai an kullu almanin jega an ka ce amma abinda za a biyan sadaki yana sakwato ko da kiman lamin ya ce wani sana ga wani to kaga wannan ba ai karibin jidda na ko eh. yau ba a yi kawo shi mhm. aleru a yanar ka ko sabta ana bayan kawai so ina ga wani nan mutai wadda mai nadu ba da kabli in fata an gama an kulla aure bayan an kulla aure an ka ba ta sadaki ga hannunta sai sai sai sai sai sadaki halaka sai sai sai sara ita ba da ƙamni in fata wannan ita ka biya asara ta tata aure magasubi an alimahu ko kuma ana kulla aure magasubi amma matar ta san magasubi na miji ya zama magasubi na su ma ana bude shi gabanin bina'i amma banda ɗaya sani guda bai sani ba aure jima'i ma a bai'in ka darin da fa'aha huwa aw abuha ko ba shi na ba almi an kun an ka hada ta da bai shi da wani gida sannan kuma ga diyatai yace to zan maka daki da kuma sai da gidan ga sai ka ba da miliyan ɗari awo gida kaza Tarakin ya ta kaza tare aka hada in bai shi tare to buɗe aka kai mallan ba a yi haka da fa a hahuwa awa buka to mu zo ni ya gaba amma ya halatta daga uba fi tafwidi a cikin almin tafwidi ne kawo tafwidi daga ɗan uba na an kulla amma an saka mu sai kan su yanka to amma an haɗa da bai wannan babu komai in dai da kawo tawilina ba sai sun shirya ba don an san tasmiya ke wajen umra sai nisan malahuma auli edahuma ya halatta mutu a kulla mai arme da mata guda biyu da sadaki guda au da da maryam da zainab an ka ce to za a kulla mai arme da su amma ya ba da sadaki dubu dubu ɗari mu ja kana samma lahu ma an ambata ma zainab ɗari maryam ɗari aure ihdahu ma ko ko ɗaya su an ka ambata ma ba ambata ma guda ba nazo in shari'a ta zaune wajen ukura sai ya ta da almar ɗaya sadaqul misli ko ku sai an ambata sakin tanka sai an kai magana ji wala yujibu jam'uhuma ana adara hmm. Kuma kowace an san halin gidansu da halinsa. Hmm. Awo. Sosai ne.